وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته هذا الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته النحو الواضح بسم الله الرحمن الرحيم نعم إذا تقيم عندنا تقيم عندنا لن ذاك ذاك زونا أوجمه نعم suna cikin magana ne akan nasbul fi'l mudari eh bayan mun riga mun yi an mun shiga cikin lan sannan yanzu za mu shiga cikin izan izan tuqima maimakon izan tuqimu da can izan tuqimu ne yanzu izan tuqima indana lalle kam za ka tsaya a wajen mu tujibu bi zalika man kana ta'zuru madinatan zaka amsa ga wannan ga man qala wanda ya ce sa'azuru ku da sannu zan ziyarci birninku idan mutum ya ce ma sa'azuru ku, sai ka ce masa izan kima indana kenan ba za ka bashi ansa da izan ba sai idan ya yi magana wannan maganar da ya faɗa cewa sa'azuru ku shi ya baka daman amfani da izan kenan da ya zafi ba ba a fara magana da izan kawai haka nan sai idan wani ya yi magana za ka ba shi amsa da magana to shi yasa malaman na hau ke kiran shi harfun nasab wal jawab harfun nasabin wa jawabin ku gane ku idan harfun nasabin wa jawab to kima fi'il mudari mansubun bi idan lalle zaka zauna a wajen waye zai zauna a wajen mu anta wa fa'iluhu damirun mustajir qadiruhu anta anta inda zarfu makanin wa huwa mudaf na mudaf ilay na'am idan tarbaha tijarat lalle kam kasuwancin ka zai yi riba am tafiyu bizalika man qala ta akunu aminan zaka amsa ga wannan ga wanda yace ma ta akunu aminan da sallu zan kasance amintacce an gane ku sai ka bashi amsa ga me idan tarbaha tarbaha wanda asalin shi hu don ma yake da shi to yanzu ya koma karba fi'il mudari idan harfu nasbin wa jawabin karba fi'il mudari mansubun bi idan wa alamat nasbihi alfata fata az-zahira ala akhir karba maza tijaratu فائل مرفوع بجمع الظاهر على آخره وهو مضاف والكاف مضاف إليه nafsu يفسد hawa'u lalle kam iska zai lalace ciki bu zali kamar kala ta azulikun nawafis da ugulikun nawafis hmm, wato izan ya da hawa lalle kam iska zai lalace za ka amsa ga wannan ga wanda ya ce ma da sannu zan kulla mai ko ta eh? azulikun nawafis izan حرف النزل والجواب حرف النزل والجواب يفسد فعل مضارع منصوب بإذن الهواء فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره نعم جئت كي أتعلم لا زودا إني بإلم جئت كي أتعلم جئت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء المتحركة وتاء المتحركة دليل بارز متصل بفعل مبني على الضم في محل رفع فاعل كيف حرف النزل والتعليل شو ما يركاو دليلي me dalilin da yasa nayi kaza na zo me yasa na zo ta'lil kiran harfu nazl wa ta'lil ata'allama fi'l mudari mansub bi kai wa alamat nazli al fata al zahira al akhir na wai wai wani ne zo da yake ilimi ana وفائله ضميره متنزل ضميره أنا خرجت كي أتنزه نافتا دن إنشاءتك خرجت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة وتاء المتحركة ضمير بارز متصل بفعل مبني على الضم في محل رفع فاعل كي حرف نزل وتعليل أتنزه فعل مضارع منصوب بكي ورب النزل الفتى الظاهر على آخره وفائله لم ضمير تقديره أنا نعم أتعلم كي أخدم الوطن إنا نيما إلمي دفن هدما الأساسة أتعلم فعل مضارع مرفوع بالضمة وين نيما إلمي وفائله ضمير تقديره أنا كي حرف نصب وتعليل أخدم فعل مضارع مرفوع بكي شما وفائله ضمير مستجد تقديره أنا الوطن مقول به منصوب القائلة إيه يوصل الفعل المضارع متى تلقى أهل النواصي الأربعة أنا أي نصب هذا الفعل المضارع يصل دقيقة لتشكي النواصب بلاه إذكر غاشي وهي ألن إذا كي وإن النواصب بلاه إذكر ألن إذا كي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الدمير المتخذ الضمير المتصل الأمثلة مثالي سافرت إلى الإسكندرية لا يتفيا زوا الإسكندرية سافر wannan wato ana magana kan damirin muttasil ne damiri wanda yake saduwa da fi'ili ko yake saduwa da suna ko yake saduwa da harfa an gani kamar ta'ul mutaharika baya zama da da jirginsa yana dogara dai da wani abu kamar wannan tawo su ta farko kaga wannan tawo din shi dalili ne mutasil zahabna zahabna ila al-mal'ab mun tafi wajen wasa zahabna wannan na shi ma baya dogara da kansa yana dogara ne da wani abu kaga ya dogara da fi'ili ko intasara al-haq intasara akwai akwai mata alif hmm. intasara al-haqqa intasara al-haqq sun taimaki gaskiya intasara kaga wannan alif lisnain ba kamar zahaba ba to alif lisnain baya dogara da kansa shi ma yana dogara ne da fi'ili ya jigina zuwa gare shi akhlisu fil amali ku yi ikhlasi a wajen aiki bawul jama'a shi ma shi ma yana daga cikin ainihin jama'ir wanda suke mutattila إجمال aikata wajibi. آية واجبي يا المخاطبة شما كذلك نعم السيدات إذا يهذبن الأولاد يهذبن الأولاد wato iyaye mata suna cin sajira iyaye mata suna tarbiyyarta da yara a gani duk da shek salih usaini ya ce kiran mata da suna sajira wato yana daga cikin takalibi da makiyan mu turawa yahudawa kiran su sayyida din nan yana daga cikin ainihin kurakurai da muka samu kanmu a ciki na ainihin kokarin koyi da ainihin ainihin yahudawa makiyan mu a gani irin wannan lista da litis din nan ne lista da litis ana ka samu a sayyida sayyida fulana sayyida aisha waye waye waye turawa ne ke haka saboda turawa suna so su ba mata matsayi kamar da suke ba maza kun gano wannan ne maganar da Usaini ya faɗa kan abin da ya shafi sai gidan nan cewa ba istilahi mu bane istilahi ne yahudiya a gani mu kuma ka dan dauko muka yi mana amfani da shi ma eh za ga yana da wuya ga malami ɗan Saudiya yana amfani da wayannan istilahi sai daga ga irin malaman na ɗan bisa ɗayan a sha'ira da wani wato garuruwa ne wanda sun tasirantu sosai ga irin wani wayannan mutanen eh wa'annan kamar sufaye su ma wanda suke amfani da shi eh. wanda ya yanzu kan misali cikin gari sai ga da eh, sayyida su ba kowace wacce eh, idan ka rika mu kuma duk kowace mace sayyida ce kawai kowace mace gaba ɗaya za a rage da sayyida wai irin nuna kuma muna kira wa mata kun ba su wani matsayi za ta zara tsohon haka hmm? a wannan zuwa shugaba ce da nan sai da Aisha waye waye amma duk wannan duk wannan islahatin duka gaba daya gaskiya da wuya ka ji malaman sunna suna ma irin suna islaki yi. Eh. nafa'ani su'al wato nasiha dan uwana ya amfane ni kaga wannan ya na fahimi yawon din nan dalilin ne mutas da kuma akai hannun shi ya'un yana amfani ta bangare biyu idan ya'un ya zo ga fi'ili yana matsayin menene in ya zo ga fi'ili yana matsayin makonin bi in ya zo ga suna yana matsayin mudafun bi? ko in ya zo ga fi'ili makonin bi shi damirin a anan wajen na ya'un in ya zo ga fi'ili makonin in ya zo ga suna mudafun ilayhi na'am a ɗaka mu'allimuka kitaba malaminka ya baka littafi wai baka littafi malami malami shi ne fa'il ko malaminka fa'il sai ka yi zafin kafin har kafin ya zo ga suna da mirin musamman ina ya zama na a ɗaka mu'allimuka kitaba kaga mu'allimu shine fa'ilun marfu bi dhamma huwa mudafun kaf mudafun ilayhi wa ka ba littafi kai kai da aka baka zan mai makolin da ya zo ga fi'ili wannan da biyu musaddid din wannan kafin din sai zan makolin mabni ala al-fathi fi mahalli dafi makolin bi kuma ne in ya zo ga fi'ili makolin bi ya zo ya hadu da suna mudafu yanzu wanda kitaba sun ba a daka muallimuka kitaban ma mu mujibu ne makolin tani ko hmm. makolin na farko shine wannan kafin din hasanun yushibbu abu hasan baban shi na shi da wannan hawo din da ya sadu da fili ya zama ya zama kulin da da suna ba abuhu ya zama mudafu ilai akhadha aliyu minni risalatan afada na ishtihaduna ish kokarin mu ya amfane mu kokarin mu ya amfane mu kaga wannan naɗin ya zama da ya sami da da ya sami da ba wa golin amma da ya sami da suna ba ijtihadu na ya zama mudafu ilai kaza aliyu minni risalatan dare. aliyu ya karba daga gare ni sako zuwa gare ta kaga milli wannan ya da ya sami da harfin jar ya zama to damirin muttasil mabni ala sukun fi mahallin jarri ya zo bi min ko sannan ga kuma ilaika wannan wannan kafin da ya sa zuwa ga ila ko hmm. sai zama to damirin mutasil wani alal fashi fi mahalin ga mahallin sharri eh lana manzilun bihi hadika muna da wani gida wanda akwai lambu a gare shi kaga lana wannan na ɗaya zama lana iso majrur ko wannan na ɗin iso majuru ne wannan lamun ɗin harfu jarrin ne dama shi harfu jarrin idan idan zai yi amfani da suna zai samu a shi wannan lilin lillahi alkitab li muhammad amma in zai sadu da damiri za a samu mata hali shi wannan lamun ɗin kuka lahu laha lahun ko kaga wannan lamun harfu jar wannan na dalilin mutasil مبني على سكون في محل جر اسم مجرور mutila to yanzu wannan shugo jumla din ba a matsayin mai lana wa shugo jumla fi mahallin rafin khabarun muqaddam khabarun muqaddam ina mubtada manzilun manzilun mubtada muakhar kama an ce ne almanzilu lana almanzilu lana to wannan bihi shi ma aka wannan ba'u din harfu jarri wannan ha'ul damirun mutasil mabni ala al-kasra في محل جر اسمه مجرور بالباء to wasu jumla ba biyi hadika biyi hadika shi ma dai shi ma nafsu shai yadda wancan irabi yake biyi hadika wannan shi jumla fi mahalli abin fi mahalli rafi kabar muqaddam hadika mubtada muakhar al hadika bihi lambu ya tabbata gare shi an gane sai ka ce to wannan gaba ɗaya jumla ɗin kuma jumla ismiya gaba ɗaya eh wal jumla al ismiya fi mahall raf'in na'at na'at na manzilu eh, na'am an yi karatu بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب المكان حوائج يعني وجه لي تمييز حكم التمييز حكم التمييز حكم التمييز حكم التمييز الوزن والكيل والمساحة حكم التمييز نوزني da na mudu da na ko misaha na ma'auni nan amna kaman misaha abinda ake auna faɗin ƙasa shari'tu rijilan na shari ɗari guda na shari ɗari guda na me na nono mutum na so ya gane tamizu ce na me to an amsa shi ne tamizu shari'tu rijilan na shari ɗari guda kamar na sha mudu guda ko na sha kofi guda na menene labanan na nono na il wafa'i ila maqulun bi mansubun a gane ko wa huwa mumayyiz labanan tamyiz mazmun bil fata in nace na sha mudu guda sai na yi shiru abin yana nan arfere mudu guda na ne? mudu guda na sha kofi guda kai na koko kofi guda na ruwa kofi guda na zobo kofi ne yana buƙatar a yi tamyizin shi na sha kofi guda na menene haka da mu je tambaya menene na so a yi ne. a zai tamyiz to na sha kofi guda labanan na nono na'am wurin ila labanin ko kuma wurin ila labanin an yi izafa hmm. an baka dama ko kace rijalan labanin ko kai izafa ce rijalan labanin ya zama kolin biyu masu wa mudaf hmm. labanin mudaf ilai auri ila min labanin hmm. sai zan rijalan maqulun biyu masu min harfu jarri labanin izu majrurun bihi ahmad na kunna ainihin wato mudu daya na kunna kindari guda ɗaya na me na gawayi na kunna kindar guda ɗaya na me ne na gawayi kaga na ce na kunna kindar kawai ya shiru na kunna mudu ɗaya mene ne to yana buƙatar a yi tamyizi fa'il fi rafa'il kindaran maqulun masu mansubun bil fata azwajir al akhiri wa huwa mumayyiz am han tamyiz hmm. ko kuma kindara labanin bil idafa ko kindara fahimin إنذار مقول به وهو مضاف فهم مضاف إليه أو إنذار من فهم لكن إنذار إذا مقول به مضروب بالفتحة الظاهرة على آخره من حرف جر فهم اسم مجرور بمين إني مثقال زحمة أوجنا أقول غرغدو نبي أو مثقال ذهب كما مثقال من ذهب هذا إندي عند ظرف مكان وهو مضاف والياء مضاف إليه وشوفوا الجملة في محل رفع ماذا خبر مقدم مثال مبتدا مؤخر وهو مميز ذهبا تمييز منصوب بالفتح أو أو مبتدا مؤخر وهو مضاف ذهب مضاف إليه أو مثال مبتدا مؤخر من حرف الجر ذهب يزو مجرور بمين إذا إيه من ذهب الباس وشبه جملة في محل نزل تمييز

نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب باب أظن بهذو كما إذا كاريا دا النبي صلى الله عليه وسلم يبا فنقر التوحيدي نعم وصده كل طريق يصل إلى الشرك وصده كل طريق da kuma yadda annabi ke toshe duk wani hanya yusilu ila shirk da yake sadarwa zuwa ga shirka manzo sallallahu alaihi yana tausayin ne duk wani hanya wanda zai kai mu zuwa ga shirka annabi yana kokarin ya toshe wannan hanya dan kada mu fada cikin shirka din wa qaulullahi ta'ala da inda Allah ta'ala ke cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum haqiqa wani manzo ya zo muku daga kawukan daga cikin ku yazo na'am azizun alayhi ma anitum duk abin da zai wahal da ku yana damun shi baya so ku wahala ko kaɗan kenan mu din nan yan gatan manzo ne sallallahu alaihi wa sallam duk wani abin da zai zama to matsala a gare mu manzon Allah yana kokarin ya toshe mana shi in ka duba zahirin wannan aya wato yana nuna mana wato matsayin manzon Allah a wajen mu da matsayin mu a wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum hakika wani manzo ya zo muku da kawukan Allah ya kawo shi da nakira maimakon Allah ya ce laqad ja'akumur rasul min anfusikum tunda manzon sananne ne a wajen mu ko baka ba sai Allah ya kawo shi kamar wani bako ne shi laqad kumar rasulun min anfusikum me yasa ya kawo shi a matsayin bako ya kawo shi a matsayin bako ne azim don ya nuna mana cewa manzan yana wanda wani daraja na musamman a wajen Allah wata ala. kun gani hufu? hakika wani manzo mai daraja ya zo saboda ma darajarsa sai ya zama to kamar ba a san shi ba irin kamar ba a taba ganin irin wato wato yana da ya zo da wani daraja ba wai manzan ne ba a sani ba darajar shi ne ba a san irin shi ba an gane daraja ne mai girma mai ban mamaki wanda ba a taba ganin irin shi ba shi aka zo da shi da rasulun wannan ma ja ahum kitabun mai izina shi ma ƙurani haka Allah ya mai na kira wani waje yasa kitabun littafi ne wanda a cikin littafai gaba daya saboda darajarsa kamar ba a taɓa ganin irin shi ba an gane ku saboda haka kenan Allah ya za'a mana manzo da Allah ya yi mu fiyayyen al'umma sai kuma Allah ya za'a mana fiyayyen manzo ko manzon nan ya zo daga cikin mu ne bai zo daga cikin aljannu ba bai zo daga cikin mala'iku ba sai zo daga cikin mutane shi ne abin da ake nufi hakika manzo ya zo daga cikin mutane bai zo daga cikin aljannu ba kuma duk abin da zai dame mu eh, abin da zai tura mu shirka abin da zai tura mu bid'a abin da zai tura mu sabon Allah abin da zai tura mu zuwa ga ainihin wahala manzo Allah baya so yasa duk wani tanaji na gata manzo sallallahu alaihi wasallam yayi mana na'am am an abi hurairah radiyallahu anhu qala an karbo daga abi hurairah Allah ya kara mishi yadda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya ce la taj'alu biyutakum quburan kada ku sanya gidajen ko dakunan ku su zamanto kaburbura inda ba a karatun qur'ani a wajen ba a yin azkar a wajen ba a yin wani abu na bautar Allah a wajen wala taj'alu qabri aidan kada ku sanya kabari na ya zama idi me ma'anar idi a nan kada ku sanya kabari na ya zama wurin da za a ringa ziyarta shekara shekara ko wata wata ko dai wani lokaci a ware wani lokaci ana ziyarta ana yin biki a wajen an gane kar ku mani shi dandali na biki eh wasallu alayya ku yi salati a gare ni kuna can gidajen ku kuna can wajen aikin inna salatakum tablughu min haythu kuntum domin lallai salatin ku yana kaiwa gare ni inda kuke an gane ba sai kun je makabarta ba kun gane wani ku shi manzon sallallahu alaihi wasallam baya bukata sai kun je kabarinsa kafin ku yi masa salati kuna iya masa salati kuna cikin daki ko kuna makaranta ko kuna masallaci idan kun yi salati ga annabi a ko ina Allah ya wakilta wasu mala'iku wanda aikin su shine su doki wannan salati su isar da shi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam kila wani ya ce manzan guda nawa ne an ce duk sanda aka yi salati za a ɗauki wannan salati a isar da shi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam to manzo guda nawa ne da za a duk duniya ba yanzu mabiya manzo su kai nawa mabiya manzo suna da yawa to yaya za a yi a ce kuma kowa in yi salati sai an nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam to abin da ya sa mutum ke tunanin haka saboda yana kokari ya kiyasta rayuwar duniya ne da na barza rayuwar duniya daban rayuwar kabari daban ba a kiyasta su an gano wannan ko in a duniya ne misali idan kai salati ga annabi manzan Allah ba zai ba an yi ba sallallahu alaihi wasallam tunda yana da mabiya da yawa a cikin tsari na na dan adam ba zai yi a ce mutane miliyan sun yi salati a lokaci daya a cikin makasar san duk wanda ya yi ba amma a rayuwa na barzan da rayuwa na lahira abu ne mai sauƙi insha Allah kuna da wani ku? Na. Eh, rawawu abu dawud isnadin Hassan. abu dawud ya ruwaito wani hadisi da isnadi wanda yake hasan masu ruwayan amintattu ne a nan wajen mai wajen jilala a nan babu ma a fi ijma'itul mustafa jinabar tauhidi babu abin da ya zo na kariyar annabin zaɓi ga ɓangaren tauhidi da kuma kariyarsa ga duk wata hanya da za ta sadar da mu zuwa ga shirka kaga wannan wala ta ji alu kabari idan kada ku sanya kabari na ya zama to wajen biki annabi ya toshe wannan ne saboda ya yi gata a wajenmu ya yi mana gata saboda a yana kokari ya toshe hanyar da zai kai mu zuwa ga shirka ne idan muka mai da kabarin annabi ya zama idi a hankali a hankali za mu koma bautan ma'abocin kabarin daga nan kuma shirka ya kunno kai wa iyaz billah eh. wani aliyu bin husayn radiyallahu anhu an karɓo daga Aliyu, dan husayn jikan manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara masa yadda rajulan ila lallai jikan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum yana tahowa yana yawan zuwa wata kafa wanda wannan kafa tana wajen kabarin manzo sallallahu alaihi wasallam mutumin yana yawan zuwa wannan kafa din sai ya shiga cikin wannan kafa ya yi addu'a an kasa gane da yake a wannan wajen sai ali bin hussein sai ya hana shi saboda ta'khirul bayan an waqtil haja la yajuz an gane yake yana shiga wannan wajen yana yin addu'a sai yayi sauri ya hana shi shiga wannan wajen قال ألا أحدثكم حديثا سمعته min abi shin ba zan ba ku wani labari ba da na ji daga babana daga kakana waye baban shi Usaid bin Ali radiyallahu an hmm. wane ne kakan shi Ali bin Abi Talib radiyallahu an shi ma Ali ya ji daga manzo sallallahu alaihi wa sallam kada ku rike kabari na ya zama to idi wala buyutakum kada ku rike ɗakunan ko gidajen ku su zama to kaman kaburbura ku rike su kaburbura ba a sallah a wajen ba a karatun qur'ani ba a wasu ayyukan alkhairi a cikin ku. sallu alayya ku yi salati a gare ni kuna gidajen ku ko kuna wajen aikin ku domin lallai sallaman ku yana kaiwa gare ni inda kuke da wannan hadisin Ali bin Husayn radiyallahu anhu ya hana wannan bawan Allah shiga wannan kafa din ya shiga wannan rami don ya yi addu'a shi wannan bawan Allah yana ganin in ya shiga wannan rami ya je ya yi addu'a wannan rami kamar za a fi amsan addu'an shi kun ne? Hmm. yana ganin za a fi amsan mai addu'an shi wato ma'ana in mutum zai addu'a ya je kabarin manzo sallallahu kamar za a fi amsan addu'a fiye da ya addu'a a gida shi ne Ali bin ya nuna mai kuskuren abun cewa zuwa kabarin annabi ka yi addu'a ma ka buɗe kofa ne daga cikin kofofin shirka ma Allah shi kiyaye eh rawu fi mukhtara eh kuma a cikin wannan hadisin ba kawai yana ma kiran sunan annabi bane ba wai yana cewa ya rasulullahi ka bani arziki bane a wajen ya rasulullahi ba na haihuwa a'a in zai addu'a ne zai je kabarin annabi yana ganin duk addu'an da za a yi duk wani ibada da za a yi a kabarin annabi to zai fi albarka shi a tunanin shi eh, ya roƙi Allah ne a kabarin annabi ba shirka yi ba me yayi bid'a yayi yi. gane kamar a hankali a hankali nan gaba zai koma tun yana roƙon Allah ɗin a ƙabarin annabi zai koma ɗin yana roƙon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa sai annabi ya toshe wannan kafa ɗin ce ku yi salati a gare ni kuna gida ne domin lallai, salatin ku da sallaman ku yana isa gare ni duk inda kuke alburda shi ne zainul abidin alburda بسم الله الرحمن الرحيم دعا إلى الله مستمسكون بأمر غير منفصل دعا إلى الله wato annabi ya yi kira zuwa ga Allah fal mustamsikuna bihi kaga masu riko da shi sun yi riko ne da igiya gairu fasili wanda baya tsinkewa faƙan nabiyyin walam yudaluhu fi ilmin wala karami faƙan nabiyyin ya fifici sauran annabawa a wajen halitta da kuma ɗabi'a ba su kusance shi ba fi ilimin a cikin ilimi ko wajen kyauta duk ba su kusance shi ba wa kulluhum min rasulillahi multamisun garfa min albari aw rashfa min adiyyi kulluhum kowanne daga cikin su multamisun mai nema ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman mai garfan min albahar yana neman kwarfata daga cikin tekun manzo sallallahu alaihi wasallam ko kuma tsotso daga cikin mamakon ruwa na manzo sallallahu alaihi wasallam da ahilallah ya yi kira zuwa ga Allah shi manzo sallallahu alaihi wasallam wal mustamsikuna bi kaga masu riko da shi sun yi riko da wani irin igiya wanda ba baya tsinkewa ya fahimci annabawa wajen halitta da kuma ɗabi'a walan mai zano ba su kusance shi ba a wajen ilimi ba su kusance shi ba a wajen ilimi ko wajen kyauta wajen karamci wa kulluhum multamisu wato kowanne daga cikin su mai nema ne daga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam suna neman mai suna neman kwarfata daga tekunsa suna neman kwalfata daga cikin tekun iliminsa ko kuma tsotso daga cikin ainihin mamakon ruwa nashi بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكننا في الحزن من قص في الصلاة ويوتى من العلياء أو سكها وريا ومن لقضاء الفصل يسأل لا مرا فيأتي رسول الله لفصل القضاء عند الكريم لها يوتى نعم ولكننا في الحزن ولكننا في الحزن سيرجو على الليمون muna cikin wani irin tsari na mankusa wanda yake an keɓance shi bisura da tafiyar dare wa yuda min al-alaya wa uda wanda yake an bashi min al-alaya daga cikin daukaka me aka bashi an bashi ausaka ausaku haura an bashi mafi aminci ga igiya an bashi daga cikin daukaka mafi aminci ga igiya wa man yus'alu namira wanda shine za a tambaya babu kokonto domin hukunci na rarrabewa shine za a tambaya babu kokonto ga hukunci na rarrabewa fayati rasulullah sai manzo sallallahu alaihi wa sallam yazo ya yi ceto ga talikai lifasil kaza saboda rarrabe hukunci yudala wato ana bashi wannan rarrabe hukunci inda kare wajen Allah mai karamci walakin na fil hilm sai cewa mu muna cikin ainihin tsari man kusa bisra na wanda aka keɓance shi da isra'i da tafiyar dare na'am kuma wanda yake an bashi daga cikin ɗaukaka an bashi a wasa ko haura an bashi mafi aminci mafi aminci da igiya Wanda shi ne wanda za a tambaya babu kokonto saboda hukunci na rarrabewa sai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya yi ceto ga talikai na'am kada likasur saboda rarrabewa na hukunci

يا سليم القلب قد أحييت قلبي بالمنى هربتني والقلب بالوسواس قال كداء من حبيبي يا خليل البال قرب البلك بالبلبال بال نوى زلزلتني والعقل بالزلزال نعم يا سليم القلب يا ميلافيا زوجيا نعم قد أحييت قلبي بالوسع wato hakika ka rayar da zuciyana da ainihin saduwa ka rayar da zuciyana da saduwa da kai harraktani bilmuna harraktani wato ka harraka ni bilmuna da buri ka motsar da ni da buri ya rasulullah wal qalbu gal shi kuma zuciya ya hallaka da waswasi ko zuciya ya yi guluwi da waswasi mikwal qawwal mikwali kwadan harshe na alqawal mai yawan surutu mai yawan magana qal ya yi surutu in kida'in min hadith saboda yankewa da yankewa daga masoyi kwadan harshe na mai yawan magana ya yi magana a gane ko bin kiɗa'in min abin wato ya yi complain na ainihin yankewa daga masoyi da kullum ina samun haɗuwa daga manzo amma yanzu ya yanke min ne abin da yake nufi in ma ya zama to yana magana yana yawan haɗuwa da manzo a cikin bacci to yanzu kuma in ya kwanta baya ganin manzo sallallahu alaihi wasallam a gari kasan su galiban su faye suka yi wannan da'awa din su bi sai ma da'awa yana kwance wai annabi ya zo masa ya yi mafarki ya ga annabi da tsoro to shi abin da yake da ke ne da zahiri wato yana yawan ganin manzo yanzu kuma manzon Allah in ya kwanta sai ga bai gan shi ba to shi nake cewa kwadan harshen shi da yawan magana ya yi magana me yasa ya yi magana saboda yankewa daga masoyi yanzu ya yanke daga masoyin sa bai ganin masoyin bai haduwa da shi a cikin mafarki an gane? Ah. na ya khaliyal ba ya kai mai wokaitaccen zuciya wanda a cikin zuciyanka babu hasada babu girman kai babu wata muguwar manufa hakika ka musibantar da bal zuciya na bilbal bal da musiba hmm. ya kai da wofintaccen zuciya hakika ka musibantar da bal zuciya na bilbal bal da musiba nawa ka girgiza ni da ainihin nisa ko ka girgiza ni da rabuwa Wani aqalu zane. shi kuma hankali ya bushe da girgidi hmm. ya salim ya kai mai kubutaccen zuciya babu shirka babu bid'a babu girman kai ba kaza ba kaza kad ahayata kalbi bil wasa hakika ka rayar da zuciya na da saduwa da kai na'am ni bil wasa ka harraka ni da buri na'am wal qalbu gal shi kuma zuciya yayi guluwi ko kuma zuciya ya halaka bil waswas da waswasi na'am liqwali kwaɗan harshe na alƙawal da yawan magana ya yi magana da ainihin yankewa daga masoyi ya kai ba ya kai mai wakantaccen zuciya balbal ta bal hakika ka musibantar da zuciya na balbal da musiba dalzalta hmm. ne din nawa ka girgida ni da ainihin nisa ko da rabuwa wal aqlu zal shi kuma hankali ya gushe da girgidi hmm. arrastari kaga wannan ai wannan yawon shi ne bakulun bi wannan muna din wannan ya zama halin ya yi da muna din abinan da ya ma'arifa ne shi wannan yawon din arrastari ma'arifa ne shi wannan shigo jumla din zai zama hal eh? naam حمزية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وندت قسوة فراد زهفة wato bazuwa wurin da ake kira bazuwatu sannan wurin da ake kira rabi wa ta zari da kuma wurin da ake kira jufa wato batun ta gushe da gare ta ma haka halin za'u ramewa bai sassaƙi ta ba ita wannan kuma, wato wurin da ake rafa zuwa da Rabi, da juba da zar'an ha ta zare da gare ta wato ma'ana ta rabu da wajen ta rabu da duwa innan wuraren ta riga ta yi nisa da gare su amma kuma duk da wannan tafiya ma haka halin za'u ma haka hulin za'u ramewa bai sassaƙi shi ba ya kamata irin wannan dogon tafiya da yi ya wuce rabi ya wuce bazuwa ya wuce rabi ya wuce jufa ya kamata ya rami. rame Hali yanzu da wannan kokarin da ya yi saboda tafiya ne yana so ya je wajen manzo sallallahu alaihi wasallam sai ziyara shi na kuma farin cikin da yake yi ya sa duk wani rama bai shafe shi ba rama bai sassake shi ba wa a rakan kalam sabr al-bi'r aliyin fauka da sawiki wa falkar sa'o. bi'ir ali wani waje da kira bi'ir hmm, ali ya nuna ma raƙumin kubuta wannan bi'ir ali ya nuna ma raƙumin kubuta cewa raƙumin ya kusan kaiwa wurin da yake so ya ci kana wannan kira uqabu sawiki falkar sa'u wayannan wurare da ya wuce sun nuna ma raƙumin ya kusan kaiwa ya kusan kubuta فحي من ماء بئر الأسفان أن ومن بدن مر ظمآنة خرماء ko hamsa'u fahiyar zam'ana ita na kuma tana kishirwa Hasma tana jin yunwa min ma'i biyar usman daga ruwan nan na biyar usman ko min badani murrin ko kuma ruwan nan na badani murrin an gani ta kusa ta kai wannan waje tana jin kishirwan eh. bazuwa wurin da ake kira bazuwa sannan wurin da ake kira rabin sannan faljufa sannan wanda kira zufa wanda ta ka zare daga gare ta barbara ta wato wanda ta tsanha ta rabu da ita raƙumin raƙumin ta riga ta wuce wajen hmm. ma haka wani in da'u wanda duk da haka kuma ramewa bai ke shi ba biyu ali wato wurin da kira bi'ir ali wa araka ya nuna mara raƙumin kubuta sannan sai wurin da kira ukabu sawik سنزور الأكل خلفاء نعم فحي من باء بئر فهي زمآنة إذا لقوم أن نمي إيش الواتي واتو ليوما لجي يوما نعم من ماء بئر daga ruwan nan na bi'ir usman eh ko kuma ruwan nan na wanda ke da barin burri ta kusa ta kusa ta kai wani

lallai taɓewa yana lizimtar taɓaɓe taɓewa yana lizimtar taɓaɓe layar mulkin rasala ba ya mallakar jin kuɗin shi za a ta'in ya zo wallawun lilhur mutum wani abdu la yarda uhu illa al'asa wallawun mutumun shi zargi mai miƙarwa ne rabi'un mai tsawatarwa ne lilhur gada zargi mai miƙarwa ne mai tsawatarwa ne gada idan mutum ɗa ne ya yi kuskure ka zarge shi to wannan zargi zai miƙar da shi ya tsawatar da shi ya gyara kurakuran shi wal abdu la yardahu illa al asar shi kuma bawa babu abin da ke tsawatar da shi sai sanda sai ka buga mai sanda sannan ya tsawatu wa afatul akali al hawa faman ala ala hawahu aqaluhu na naja hmm. wato aibin hankali shi da san rai hmm. faman ala aqaluhu ala hawahu duk wanda hankalin shi ya ɗaukaka a kan son ran shi ya tsira wannan kuma shine abin da yake damun tsewa daga cikin mutane daga mutane sun yarda son ransu ya rinjaye ne su. an gane ko aibin hankali shi ne son rai faman ala asaluhu ala wa faqad naja duk wanda hankalin shi ya ɗaukaka akan son ran shi ya samu tsira su kuma mafi yawan mutane son rai ne ke rinjayen su. an gane yawwa inna shaqa'a mul'um bishaqi lalle tabewa yana lizimtan tababbe la yamliku ar-radda baya mallakan tun kuɗe shi in ya zo masa tunda ɗabi'an shi ne an ce zane halin dutse an ce mere hali zanen dutse hmm. eh. wallon mukimin radiyon eh, shi zargi mukimin mai miƙarwa ne raji'un mai tsawatarwa ne lil gurbi kana zargin shi zai gyara wala abdu la yarda'u illa asa shi ko bawa ba abin da ke tsawata masa sai sanda ko da ka zarge shi baya jin komai shi bawa sai ka faɗa masa sanda sai gyara to kenan kada ka yarda ka zama daga cikin sai kunna sai amma dukan siyasa na ka gyara halayenka ka zan bawa wa afatul aqal hawa shi kuma aibun hankali shi ne san rai faman ala aqaluhu ala hawahu faman ala aqaluhu ala hawahu faqad hmm. duk wanda hankalin shi ya daukaka akan san ran shi haƙiƙa ya tsira hmm. eh. a na mafaka shi ne mutane su tsoron Allah mana eh, saboda wani in yana gudanar da wani abu na san ran shi kai za ka ɗauka yana kan gaskiya ne wani zai iya rantsuwa na rantsi da Allah za kuma ƙarya yake an gane wani kuma in yana magana tiryar-tiryar da san ranji zaka dauka masa ka duba inda yan siyasa su in kana sauraron harkar siyasa zaka sha mamaki daga mutum ya janyo ayan qur'ani ya wani murdawa kaza kaza yana kokarin ya kare wani kuma ya san ba gaskiya bane misali to dan adam yana son duniya ko kuma hatta cikin harkar addini cikin harkar malanta yana cike da siyasa da san ranji a gani to babban abu ne shine gaba ɗaya, a tattara gaba ɗaya, a ringa yin abu dan Allah duk abin da mutum zai ya zama to ya san cewa Allah yana kallon kuma ya yi dan Allah ya zanya kubuta shi kenan kabira an gane mm ni ga a cikin lokaci yau da guda ɗaya na ɗauka shirin haka yi shi sai a bar a shirya sai a bar sai Thank you. sai الشعراء tashi shu'ara نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم 20 يا 20 يا 20 يا نعم اللهتي وما باللهتي يدرك عاجز إيه. ولي من ذنوبي دون طيبة حاجز إيه. فقلت ولي كرن اشتقاق مناكب كرن اشتقاق مناجز زمان رسول الله للسعد حائز مكان رسول الله بالمجد فائز على ويوبا تشكينا وما يدرك عاجز بالله gajiyayye baya cimma maburinsa da bakin ciki hmm. wali min zunubin ni ina da ah, ko irin ko wali min zunubin wali hajizun ina da ainihin kariya ina da wani shamaki duna ba wato koma bayan ba min zunubi na zunubi ina da shamaki koma bayan ba wato shamakin da ya hana ni zuwa madina shamaki shine min zunubi na zunubi kuma min zunubi ko zunubi na A kuntu sai na ce wali kirno ishtiyaki ina da ainihin tsara na bege mulajisu wanda yake bai fito na fito da ni ina da wani tsara na bege wanda yake bai fito na fito gare ni sai ce zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam hajjul lil ya tattaro arzikin lahira hmm. makatu rasulullah matsayin manzo sallallahu alaihi wasallam fa'idun bil majid ya samu nasara da ainihin girma hmm. eh Allah kaka waje bakin ciki na wa ma yudriku ajizu gajiyayye baya cin maburinsa bil lahab da bakin ciki wali haji alhali ina da kariya wato kuma bayan ɗai ba na zunubai na sai na ce wali kirnun alhali ina da tsara na bege wali kirnun su yakin alhali ina da tsaran bege munajizu mai fito na fito da ni hmm. zamanin rasulullah sai na ce zamanin manzo haɗe alaihi wasallam wato ya tattaro arzikin lahira matsayin manzo sallallahu alaihi fa'idun fa'idul ya samu nasara da ainihin daraja girma بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم غبار المعاصي في فؤادك دجنة جداء عليه ترك تركها لك جنة غرامك فيها بعد علمك جنة وبنت بترك الدين waddainu sunnatun nan ne da albani abu nan nan ne lidduniya amaniha iqabun lukka lug liddau dubarul ma'asi wurin kai ne za ka yi to muje da gani ba na na muje gubarul ma'asi kura na saban Allah dukna wato duhu ne a cikin zuciyarka dujina hmm. kura na saban Allah duhu ne a zuciyarka gaba'un alaihi gida'un alai tarku halaka jannatu wato lullubi ne ga zuciya shi saban Allah ba hmm. ƙura na sabon Allah kamar lullubi ne ga zuciya yana lullubi zuciya ya hana imani shiga cikin zuciya tarku ha jannatu laka barin wannan sabon Allah aljanna ne a gare ka hmm. gara muka fiha wato begenka ga ainihin sabon Allah ba da ilmi ka bayan ka san Allah ba kyau jillatu hauka ne jinna anan da kasara hauka ubinta bi tarkin ji wato an kware ka an maka kamun ga da barin addini wa dinu zullatu alhali addini kuma garkuwa ne li duniya amaniya a qaribu ludau kaga ita duniya ga burace-buracen da akwai wasu kunamu ludau masu tsara akwai kunamu masu tsara mutane kubarul ma'asu ƙuran nan na sabon Allah wato duhu ne a cikin zuciyarka na alai lullube ne a gare shi wato wanda ya lullube ainihin zuciya tarko ha jannatul lak wato barin ta aljanna ne gare ka gara muka fiha wato begenka a cikin ta ba da ilmika bayan iliminka jinnatu haukani mutum ka bi tarkin dini an kware ka da barin addini wa dini dunnatun alhali addini garkuwa ne wato ita duniya kaga burace burace ta akwai kunamu dudurta kuma tsaron mutum eh masha Allah shu'a